a yau sha hudu ga watan janairun ne dai aka cika watanni tara daidai da sace yan matan nan ɗari biyu da saba'in da shida na makarantar da ke garin Chibok a jihar Borno tun a ranar sha hudu ga watan Afrilun dubu biyu da goma sha hudu ne dai wasu yan bindiga da ake zaton 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka sace waɗannan yan matan a makarantar su da ke garin Chibok ɗin, wadda har rana mai kamar ta yau babu su babu kuma ɗuriyar su sai dai a baya dai hafsan sojojin Najeriya ya shaida ma labarin cewa sun gano inda yan matan nan suke kuma suna so su bi abin ne cikin ruwan sanyi dan ganin cewa an kubuta duk Duka waɗannan 'yan mata kafin wannan lokaci dai kakakin rundunar sojan najeriya major general chris olkolade ya shaida a manema labarai cewa sun kubuto da duka waɗannan 'yan mata sai dai takwas ne kawai ba samu sun kubuto da su ba wanda ga bisani ya janye wannan sanarwar a jiya ne dai matan gwamnonin arewa bakwai cikin goma sha tara karkashin jagorancin mrs jeshima susuwan wani gidan gwamnan jihar benue da na adamawa da taraba da niger da kaduna da kogi da kuma nasarawa ne suka ziyarci jihar borno inda suka ba da tallafin kayayyakin abinci ga al'umman jihar borno da rikicin boko taron mai daidaita madan suwan ta ce sun zo ne don jajantawa gwamnati da al'ummar jihar borno da mashiyar arewa maso gabacin najeriya kan irin asarar rayukan da aka yi sakamakon irin wannan rigingimu the story of the chibok a major disaster in our country is still fresh and ever since then we have not stopped to pray for them madan suwan ta ce labarin chibok babban bala'i ne a kasar mu har yanzu yana nan sabo a zuciyar mu kuma tun a wancan lokacin bamu dakatar da yi masu addu'a ba muna nan muna ta addu'an Allah ya dawo mana da su to those who may think of the Chibok scenario and further shy away from sending their female child or ward to school, please don't be discouraged. Ga kuma waɗanda suke tunanin matsalar da ya faru a garin Chibok zai sa su kira ‘ya'yansu mata zuwa makarantu. Don Allah kar ku yi ƙasa a gwiwa. Don ilimi shine ginshikin rayuwar ɗan Adam. Don haka na roƙe ku ‘yan uwana kar ku yi ƙasa a gwiwa wajen tura ‘ya'yanku zuwa makarantu don neman ilimi. A lokacin da yake mai da jawabi, gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya ce waɗannan ‘yan Boko Haram sun sace mata da yara da dama waɗannan 'yan mata da ba san komai ba su 276 da suka sace a makarantar nan mata ragelin Chibok har yanzu wannan abin yana damun mu kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba wajen ganin cewa mun ci gaba da bunƙasa harkokin ilimi a wannan jiha don batun ilimi shine kan gaba. haram the of innocent teenage girls from government secondary school Chibok in April 2014. They are also Gwamnan ya kuma yaba wa kungiyar matan gwamnonin kan wannan jajircewa da suka yi na ziyartar jihar Borno ganin cewa 'yan kwanakin nan ne aka kai hari a garin Baga inda ya ce ya tunanin cewa wannan hari na garin Baga zai sanyaya musu su, na kin ziyartar wannan jiha amma abin ya bashi mamaki matuka, To yanzu mai ake ciki ne kan batun 'yan matan nan na garin Chibok tambayar nan ne wa sanata Muhammad Alundume dan majalisar dattawa mai ofisar mazaɓar kudancin Borno wanda kuma garin Chibok din kasance karkashin mazaɓarsa ga kuma amsar da ya bani. Tun da ranar da aka sace matan nan sai ka san ina kan magana a kai gwamnati tana borno tana magana a kai kuma muna yin duk abin da ya kamata mu yi nakan je zaman da yan bboj din na suke yi don ba su goyon baya kuma mu yi muhawara akan duk hanyoyin nan har yanzu dai muna kira ga gwamnati mu muna ganin idan gwamnati ta dage ko da ma za a ce ba su kwato yan matan nan ba please kamata su gaya mana abin da za mu gaya wa iyaye akan abin da yake faruwa a cibok da yan matan nan yau ya yan matan nan wata tara yanzu yan matan nan gwamnati ba ta gaya mana ko ba ta yi mana ba mu wani labarin da zai kwatar da hankalin mu ba amma mu muna nan ba mu sare ba muna nan muna roƙon Allah muna nan kuma ba za mu daina magana ba muna nan kuma muna fatan Allah ya sa yan matan nan suna da rai Allah ya sa suna da lafiyar su Allah ya kuma ya dawo goro da su lafiya Alhaji Ibrahim Mandula na ɗaya daga cikin al'umman jihar Borno da ke tufa tukan ganin cewa an sake kubuto da waɗannan yan mata na garin Chibok ga kuma abin da ke cewa let's say for example yanzu haka kai sabon aure ka kawo gidanka ka haji wata tara ya isa ana expect matan nan ta haihu to amma a ce ko kwana daya daya daya ba wata daya ba wata biyu wata tara ba ce mana komai akai ba Allah na tuba abun na gani da laure cikin nadi ga kamar gwamnati tana cewa tana na ta kokari tana bi a hankali ne saboda ba ta so wani abu ya samu ƴan mata na dan ko shi kan shafin sojojin Najeriya ta maganar cewa an san inda ya mata da suke a hankali mun na zo barin tambaye kuma Haruna su Gwamnati mu take zolaya ne ko tana zolayan kanta ne we is fooling who a tsakanin mu da su to kuma menene di wannan batun sace yan matan Chibok da ma sace wasu mutane a wasu garuruwa daban-daban wani abu ne wanda al'umman jihar Borno za su manta shi da gaggawa ba musamman ma na ganin irin yadda waɗannan mahara ke ci gaba da fitattakan al'umma a ƙauyukan su duk da yawan jami'an tsaro da gwamnatin ke tura irin waɗannan yankuna haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya